Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci goma sha shida, ashirin da daya da ashirin da biyar. Sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara sarauniya da a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Hikaya zan gabatar. Shirin na kunshi da rahoto kan yanayin tasirin da matakan yaƙi da korona ke yi a Sokoto, yanda hukumomi a yankin birnin Kwanni ke ɗaukar ƙarin matakan yaƙi da hana yaduwar virus shirin yanayi da muhalli sharhin jaridu daga kamaru inda da yardar Allah za mu kammala da darussan Ramadan. Amma duk kafin waɗannan a saurari labarun duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwararren likitan nan na Amurka a fannin cututtukan da ake kamuwa da su Anthony Fauci ya faɗa a jiya talata cewa adadin mace-macen da aka samu a Amurka kusan ya fi mutum dubu tamanin da ɗaya da aka ba da rahotonsa. Ya yi gargaɗin cewa akwai sakamako mai tsanani idan birane da jihohi suka buɗe harkokinsu cikin sauri. Fauci ya faɗawa wani kwamitin majalisar dattawa da ke bincike a kan yadda Amurka ke ɗaukar matakai game da annobar cutar cewa mutane da yawa da suka kamu da cutar coronavirus da ba a sani ba, musamman a birnin New York, sun mutu a gidajensu ba tare da an sanya sunayensu a kundin mace-mace na ƙasar ba a hukumance, sai dai ya ƙi ya yi hasashen adadin mutanen. Fauci ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar annobar za ta iya tsananta a Amurka daga watan Satumba zuwa Nuwamba. Amma dai ya ce yana fatan a lokacin ƙasar za ta tankari annobar fiye da yadda take yi zuwa yanzu. Shugaba Donald Trump ya sha ƙoƙarin ya sa gwamnatocin jihohi da masana'antu su buɗe harkokin tattalin arzikinsu, amma kaɗan daga cikin gwamnoni hamsin na ƙasar ne suka ba da umarnin yin hakan a 'yan kwanakin nan don ba shaguna da wuraren sai da abinci da kuma wasu ofisoshi damar komawa bakin aiki bisa wasu sharaɗan kariya. Ƙasashe da yawa sun fara sassauta matakan yaƙi da cutar COVID-19. duk da cewa ana fuskantar karuwar adadin masu kamuwa da cutar da kuma gargadi akan barkewar cutar karo na biyu a jiya talata a kasar india ta maido da harkokin wasu jiragen kasa a karan farko tun daga watan maris inda kasar ta yi watsi da hauhawar adadin waɗanda suka kamu da cutar da ya kai kusan dubu uku da ɗari shida a ranar litinin ƙasa da adadin sabbin kamu mafi yawa da aka samu ranar lahadi Gwamnatin kasar Rasha ita ma ta fara sassauta matakan hana zirga-zirga a jiya talata. Yayin da adadin masu cutar a kasar ya zarta mutum 232. Kasar ta kasance ta biyu a adadi bayan Amurka a duniya. Ma'aikatan masana'antu da kamfanonin gine-gine sun koma aiki a jiya talata. Duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar ta coronavirus na karuwa. Prime Ministan kasar India Narendra Modi ya sanar da gagarumin shirin ba da tallafi na sama da dala biliyan 265 don tada komadar tattalin arzikin kasar da ya ji jiki. Sakamakon rufe harkokin tattalin arzikin da aka yi tsawon makonni bakwai don yaƙi da annobar cutar coronavirus. Tallafin wanda aka daɗe ana jira ya kai kimanin kashi goma na kayayyakin da ake sarrafawa da kuma ayyukan da ake yi a Indiya a cikin shekara ɗaya. A wani jawabi da ya yi wa 'yan kasar da aka nuna a talabijin, Prime Minister ya ce ya zama wajibi kasar ta mai da wani mummunan yanayi zuwa wata dama. Ya kuma jaddada cewa babban burin tallafin shine don gina ƙasa mai dogaro da kanta. Modi ya kuma nuna cewa Indiya za ta yi garan bawul a fannin tattalin arzikin kasar da ƙwararru a fannin da kuma 'yan kasuwa suka daɗe suna nema a yi don jan hankalin masu zuba hannun jari da kuma karfafa masana'antu. Da alama an samu rarrabuwar kawuna a kotun kolin Amurka akan wasu batutuwa guda biyu da suka kunshi ko dole ne shugaba Donald Trump ya ba da takardun harajinsa da kuma na harkokin kudadensa bayan da 'yan Democrat a Majalisar Dokokin Kasar da kuma wani atoni na gunduma a birnin New York suka buƙaci ya yi hakan. alƙalan su tara sun kwashe sa'o'i uku suna tafka muhawara ta wayar taraho saboda matakan kariya na hana fita da aka sanya sakamakon annobar cutar coronavirus. Majalisar Dokokin Amurka ta buƙaci shugaba Trump ya tura takardun bankinsa da kuma na haraji a zaman wani bangare na binciken da suke yi akan harkokin kasuwancinsa. Binciken ya hada da tambayoyi akan ko Trump ya yi ƙari a bayanan dukiyarsa ko a'a. da kuma zarge-zarge akan hallata kudaden da basu dace ba. Trump ne kadai shugaban Amurka da a tarihin baya-baya ya kiya fitar da takardun harajinsa. Ya haƙiƙance kan cewa ba zai yi hakan ba a yayin da ake duba kudade da harkokin kasuwancinsa. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a wurin wata jana'iza a gabashin Afghanistan wanda 'yan kungiyar ISIS suka ɗauki alhakin kaiwa da kuma wani farmaki da 'yan bindiga suka kai a wani asibiti da ke Kabul babban birnin ƙasar sun yi sanadiyar kisa akalla mutum arba'in wasu da dama kuma sun jikkata a cewar jami'an Afghanistan. adalla kai tsaye shirin zai faro daga sokoto birnin shehu arewa maso yammacin najeriya inda gwamnatin jihar ke ci gaba da ɗaukar matakan hana yaduwar cutar coronavirus wanda har ma ta yi sanadiyar rasa rayuka a jihar Shin matakan na samun tasirin da ake muradi ga rahoton mu Muhammad Nasir daga Sokoto. Tun daga ranar 19 ga watan Afrilun wannan shekara ranar da aka tabbatar da bullar cutar COVID-19 a jihar Sokoto ya zuwa yau cutar na ci gaba da yaduwa. Safiya ta Allah ya aka fitar da alƙaluman nan da hukumar dakile yaduwar cutuka masu yaduwa ta Najeriya wato NCDC ke fitarwa. Za a ga jihar Sokoto ta fito da wani adadi na kamawa da wannan cutar. wannan kuma na faruwa ne duk da matakan da gwamnatin jiha ke ɗauka domin ganin cewa an dakile yaduwar wannan cutar matakan baya bayanan da gwamnatin jiha ta ɗauka sun hada da ba da dama ga masu son ba da gudunmuwa wato 'yan sa kai wanda za su taimaka ma gwamnati domin ganin cewa an yaƙi da kamuwa da wannan cutar an samu mutane dubu uku waɗanda gwamnan jiha aminu waziri tambol ya kaddamar da suwa kuma daga cikinsu akwai ma'aikatan lafiya masu tarin yawa waɗanne irin ayyuka ne ake sa ran waɗannan mutanen su aiwatar a gudunmuwar da za su bayar kwamishinan lafiya na jihar sokoto dr muhammadu al'enname wanda kuma shine shugaban kwamitin yaƙi da cutar covid-19 a jihar sokoto ya yi ƙarin haske ayyukan da muke sa ran za su taimaka mana na farko shine ba wurin kula da marasa lafiya wanda suka kamu da wannan rashin lafiya a cibiyoyinmu daban-daban wanda ke nan cikin jiha da su likitoci da ma'aikatan jinya sannan kuma kuma su ƙara taimaka mana akwai abin da muke kira sample collection shi kuma akwai ƙayyadaddun ma'aikata kamar da likita da masu aikin laboratory na bincike suke gudanar da wannan aikin a halin yanzu muna da wuri guda biyu da ake wannan sample collection wata a dp abin da za a yi wani da shi a yi awo na uku shine bibiya ga waɗanda suka kamu da rashin lafiya abin da ake kira contact tracing Baya ga wannan matakin gwamnatin jiha haka ma ta amince da a samar da takunkumi na ruhe baki da hanci har guda miliyan biyu domin a rarrabawa al'umma a jihar Sokoto. Ya zo yanzu dai an kaddamar da wannan shirin inda aka soma raba waɗannan takunkuman ga jama'a. Eh, an fara da wani kaso na dubu ɗari biyu wannan da shi na an ka fara za a ci gaba da yi kaɗan kaɗan ana raba. Sannan kuma wannan takunkumi amfani da mutanenmu teloli da mata masu ɗinki da sauransu a nan cikin sun fito domin su ma a kara ƙarfafa musu eh, wannan su za su yi sai gwamnati ta biya su sai kuma gwamnati sai ta raba musu wani mutane. To ko yi yan ƙasa ke cewa dangane da wannan matakan na baya baya da gwamnatin jiha ta fito da suwa? Sunana Kabiru Garba abinda gwamnati ta yi ya daidai game da samun mutane 'yan volunteering mahusa kai lokacin samfur na jini zuwa a wayar ma waɗanda suka kamu da cutar kansu domin tsare lahiyarsu zuwa gaba. Nana Zayan, idan haddi gaske an raba wannan max ɗin guda miliyan biyu ina ganin wannan max ɗin zai taimaka wurin rage wannan eh, yaɗo cutar wannan covid-19 sunana alhaji Bashir mustapha ita dai gwamnati ta iyaka kokarin ta game da kare mutane gaba ga cuta wani abu mai ɗaura kai shine duk da waɗannan matakan da ake ɗauka cutar na ci gaba da yaɗuwa a koyaushe to me yasa hakan alkalin ma'in ƙaruwa za su yi ba ma wai ana maganar su ragu ba ne saboda abin da ke faruwa idan mutum guda ya kamu da ita ko da za a samu bayanin cewa ya kamu an mai gwaji idan an ka zo an ka bincika za a ga ya hulɗa da kusan mutum ashirin ko talatin to cikin mutum ashirin talatin da in an ka musu gwaji sai an samu wasu wanda suka kamu da ita. muhammad nasir murya amurka daga sokoto nigeria. gaishe ka takwara. da dukkan mabuta sauraron muryar Amurka don samun labaru daga tushe. Daga Sokoto za mu bi ta Illela mu shiga birnin Kwanni inda hukumomi a yankin ke ɗaukar matakan kau da bara daga annobar corona kamar yadda wakilin mu Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton. A garin birnin Kwanni kwamitin da ke kula da tunkara ma da yaƙi da cutar mashaƙo mai game duniya coronavirus ko covid-19 kuma covid-19 ana ci gaba da saka idanu game da allobar kasancewa garin na da da iyaka da tarayyar Najeriya ko da yake zuwa wannan lokacin ba ko mutum guda da aka samu dauke da wannan cutar ta coronavirus a gundumar birnin kwanni shi ina aka kwana a gundumar ta birnin kwanni da ma hedikwatar gundumar game da yaƙi da cutar ta mashako ta covid-19 ita ce tambayar da na yi wa babban likita na babbar asibitin birnin kwanni cewa da Dr. mamman sani laminu to lalle ne kamar da kawai akwai kwamiti mai kula da yaƙi da wannan cuta ta coronavirus kamar shi wannan kwamiti babban kwamitin da shi ne ko wanda duk ba ma coronavirus ba duk cuta wata ke annoba wannan kwamiti ana gangamo shi a san matakan da za a dauka to dama alhamdulillah tun jima'a mun saba wannan reunion ta da wannan kwamiti to a yanzu ma da coronavirus ta fara mun sha yin reunion tun can tun fara ma kuma yanzu haka ana nan ana ci gaba da yi eh, akwai reunion da coordination da muke yi kowane sati a nan district mu ga ina aka kwana me aka samu na sabo a cikin ganin kwanni wani matakai aka dauka kowane sati muna wannan reunion nan district kin kwanni ina iya mu kenan kwamiti wannan har yanzu yana nana aiki shi daidai sai dai kama kuma shugabanni wanda ba kullum ne suke samun dama su zo ba wannan reunion don kuma duk abin da muka tsaye da abin da muka gani in akwai wani sabon abu ko muna shaida musu kai tsaye idan ayyukan suna ta dama ba a iya cewa dole dole kowa sai ya bar nashi aiki ya zo ko sati amma dai mu da abin ya sha hawa ga dangana ko sati muna yin wannan a cikin wannan gunduma ta kwanni muna iya cewa dai har yanzu dai alhamdulillah mun gode Allah eh wannan cuta dai har yanzu duk abin da ake ji kamar alert ne rudani ko sai dai a ji kamar kishin kishin haka mai aka bincika alhamdulillah babu wannan ciwo har yanzu Allah cikin ikon shi da ya kare mu babu wannan ciwo a nan kwanni duk da muna kusa da makwabtan mu wannan Najeriya iyaka kuma kwanni ya zama to gari ne wanda kowa ta ne yake ya huce amma cikin iko Allah da har yanzu Allah ya kare mu da muka ji labari muna hanzarta mu je mu ga mutumin mu bincike shi mu gani in ba ita bace ba shikenan muna nan dai har yanzu babu wata matsala mm, muna fatan kuma Allah ya kare kiyaye mu ciwon yana shi baya a duniya duka kuma a kasar mu jama na sha baya sai dai wani bangare can da aka gani a fullowa kamar wajen zandar inda ake gani yanzu ana samun ka eh to amma dai nan wajen mu dai alhamdulillah tawa gaba ɗaya dai sai a ce dai alhamdulillah yana sha baya kasan cewa kilomita uku ne kawai suka raba garin birnin kwanni da illela local government ta jihar sokoton tarayyar najeriya na tambayi babban likitan na gundumar birnin kwanni kowane matakai ne suka ɗauka bayan bullar allobar a jihar sokoto da ma kamarin da allo annobar ta yi a waɗansu jihohin na tarayyar Najeriya a wannan lokaci ga Dr. Mamman Sani Labin da cikakkiyar amsa. Mataki dama a kowace wanda aka ɗauka tun hari na rage iyaka kuma da aka samu bullata a Sokoto gwamnan jiha gubernar ya yi misali da ya turo ma kowa duka firefe-firefe na cewa a hana shiga da huta ta mutane ba zuwa can ba zauwa na wuri don kenan ana bisa ga wannan doka kuma har kullum bisa iyaka duk wanda ya je ya gani muna da ma'aikacin wanda likita wanda in kamar mutane ne wanda dole sai shingo kamar masu kawo abinci wanda tunda ba iya cewa su su shigo don sai an auna su a dauki sahin jikin su in akwai wasu alamu wasu tun daga ake da su in kuma babu komai su wuce su zo su kawo abincin da za su kawo kuma su koma don kuma kai suna nan wancan kuma da aka saba dama wankin hannu da amfani da bavet yanan kamar wannan takunkumi da ake sawa da disanta tsakanin mutane a ci gaba da yin shi don ciwo har yanzu dai bai ida ja baya bai kare ba akwai shi ja baya ne kadan mai akwai shi har yanzu hukumomi na dai ci gaba da yawa mazamna iyakoki da ma sauran 'yan kasar a jamhuriyar ta Nijar gargaɗi game da kiyaye matakan kiwon lafiya wanda kasar ta shata da ma na Organization Mondial de la Santé cewa da hukumar da ke kula da kiwon lafiya ta duniya don rigakafin kamuwa da cutar mashako da ta haddabi duniya. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro kada shafa ana sauraron rahotannin nan ne daga nan muryar Amurka. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. even Amurka ake sauraro daga ofishinmu na Abuja don kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassan ofishinmu na Washington DC. Aisha Mazu shigo da shirin yanayi da muhalli. sauraro, Assalamu alaikum. barkanku da jimurin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana aisha mu'azu A yau za mu yi duba ne kan dangantakar da ke tsakanin harkar noma da yanayi. Dr. Abubakar Mamman Manzo masani ne kan harkar noma da yanayi. Na fara da tambayarsa illar taki ga yanayi sai amsa cewa. Irin illar da taki wanda ake sarrafa shi kuma abin da ake kira da taki kemikal ko kaman an buga shi ne manyan ma'aikatoci kuma wanda yake an yi shi ne ba wai a da hada-hadan da ake yi na mashin wannan lalle irin wannan takin bai da illa taki ne wanda ake hada shi da wa'ansu duwatsuna da ake tonowa da ƙasa tunda saboda akwai gurare da yawa inda allah ya shimudar da wa'ansu duwatsuna wanda za a iya sarrafa su kuma a samu taki an ƙara mashi wa'ansu sinadarai da kuma an ƙara mashi ƙarfin da zai ishi wannan itatuwa wanda za a sa to shi shine ake ce ma chemical fertilizer ko kuma in ce an gare da faransanci yadda yake ba zahiri ba taki ne wanda yake ya fito daga abin da dabba take zubdawa bancin ta ci ciyawa to ya fito daga bulbudin itatuwa ne ko na wani bangare ne na itatuwa na albarkacin noma lalle wannan taki bai da matsala sai dai inda za a kashi kamar yanzu abin da shahi turai inda suke kiwon aladu da kuma wa'ansu dabbobi wanda yake a cikin kashin nasu wanda ake amfani da shi kamar taki eh, lalle taki nan yana da kashin wa'ansu abubuwa wanda suke mahuddowa cikin wannan kashin nasu to a bisa kan nan ne ake samun illa saboda wannan irin takin in an sa shi to kana gani kamar ya kama wurin wata gurɓacewa saboda sinadaran da suke cikin wannan eh, kashi na kaman alade haka bancin haka kuma akwai inda kaman shi takin wannan da ake cema organic wanda yake kaman kashin dabbobi ne haka da sauransu su ma in aka kawo wani wajen aka sa su ana samun kaman eh, ya huce daidai yanda eh, ita shibka da abu ne ake yi sannan a hankali wanda zai shiga tatuwa ta juyi ka gani kenan bai kamata ba a ce ya yi gauga shiga yanzu kowane irin taki ne a kawo za ka gani eh, shukar da aka sa iccen da aka sa ya yi gaugawai eh, girma to wannan gauga girman ita ma tana da wani illa tunda duk abin da aka gota bai ta yi ba cikin tsanaki cikin lokacin da ya kamata ya kai ya sai gani abin yana kawo illa wajen yadda za a yi amfani da wannan ɗiyan iccen ko kuma ganyen iccen wanda za a ci ko kuma za a sarrafa amma babban illar da ake samu da amfani da taki shine in kama ana amfani da taki wanda ake sarrafa wanda ake yin shi ganyen na shiga suna amma kuma a ciki babu wani amfani bai da wani inganci sosai takin da ake sarrafawa yana kawo ga ƙasa gurin da ake noma yana kawo kaman eh, sannan hankali gishiri yana zamnewa a wurin sannan a hankali za gani ana da yake ana amfani da irin wannan takin da ake sarrafa za gani cewa wani lokaci sansam sansam wannan ƙasai gurin da ake noma ta zamanto batta nomuwa saboda yawan eh, yanda gishirin yake direwa tunda wannan takin da ake sarrafa shi karshen eh, shi sai gani tunda abu ne wanda ake hada shi da gishiri ko kuma hada shi da wani abu dai haka wanda wani kwaro-kwaro wanda zai sa abun nan ya tsaya cikin kasa kan su wannan jijiyoyi na eh, icce nan ya janye su ya tsotse su kenan in ya janye wannan sinadarin abin da zai saura sai wannan gishirin ko kuma wannan eh, kwarin amma yawanci duka da gishiri ne ake amfani eh, tunda kuma shi kan shi ma eh, wanda ake bari kyan sai gani ya zamne a ƙasa kuma ya kawo illa ga ƙasa da an dan kuma wannan gishirin sai kawo illa ya kashe jijiyoyin wannan itatuwan da ake sawa wanda ake so a noma a gurin bisa la'akari da mahimmancin yanayi ga rayuwar ɗan adam kuma. Ministan yanayi na Najeriya Dr. Mahmud Muhammad ya ce ma'aikatarsa za ta yi duk abin da ya dace don kare muhalli. Cututtukan da suka addabi ɗan adam a doron ƙasa kusan kashi 80 daga cikin 100 sukan wanzu ne ta hanyar gurɓataccen muhalli, muhallin da ba a damu da shi ba da ba a kula da shi ba a tsabtace shi to kwayoyin cuta sun fi yaduwa ta kan wannan kuma kowaɗanne iri ne kwayoyin cutar da manya da ƙanana to a matsayinmu na ma'aikatan muhalli kiyaye lafiyar muhalli kula da lafiyar muhalli a kullum burinmu shine mu tabbatar da ruwa da ƙasa da iska duka su kasance a tsabtace a killace a gyare duk wani abu da muka ga zai gurɓata su aikinmu shine mu hana wannan abun in ana yi ne mu hana in abu ne wanda yake na yau da kullun ne bayan da za a yi a ce a daina a tsaka saboda rayuwar dan adam to mu ga mun rage kaifin wannan gurbatawan bayan takila da tune za a zubar za a yi waɗansu abubuwa waɗanda suka shafi ƙirƙiran bola to sai mu mu duba mu ga me ya kamata mu yi da bola mun kirkire ta ya ya kamata mu killace ta ina ya kamata mu zuba ya ya kamata tazarar bola da ainihin inda muke zama ka'in da na'in muna walwala yau da kullum ya zama na bata kusa da mu duk irin wa'annan abai wadai ne aiki ruwa mu tabbatar da cewa datti bola ko dai waɗansu sinadarai munana ko na gida da ake amfani da su a gida ko wanda ake amfani da su a masana'antu mu tabbatar da ba sa shiga cikin ruwa wala Allah gulbi ne ƙorama ce a ƙananan rafuka ne manyan rafuka kai hatta teku Masu sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi na wannan mako. Sai ku tare mu a cikin wani shirin domin jin ci gaban wannan maudu'in. A madadin bakin namu da duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya. Ma'assalam. makon gobe za mu kawo muku sabon shirin in Allah ya kai mu. Awal Garba ba mu sharhin jaridu daga Kamaru mana. namu na wannan makon ne da jaridar mutation ta kasar jamhuriyar kamaru an da farkon labarin ta ke nuni da cewar gwamnatin kamaru ta ba wa kamfanin sikan kwangilar yin abin takunkumi na rufe baki da hanci domin yakar cutar covid-19 a fadin kasar baki daya jaridar the post kuma ta kasar kamaru bayani ta yi cewar ministan lafiya na kasar maluda malashi ya bayyana cewar a halin yanzu dai masu kamuwa da cutar covid-19 a faɗin ƙasar yana sake ruruwa jaridan filkan kuma ta yi mana shagube ne kan yadda shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya sha yabo wajen ƙoƙarin da yake yi wajen tallafawa masu cutar covid-19 a faɗin ƙasar baki ɗaya jaridar the sun kuma ta raba zamu cewa waɗansu 'yan bindiga sun harbe shugaban ƙaramin hukumar manfe an da suka yi amfani da bindigan nan hirar ak-47 suka buga masa dalma a tsakiyar kansa nan take gagarin gagarinku ya rasu yana da shekaru 33 a duniya jaridar ecomaten kuma ta tsegunta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta rage albashin darakta darakta janar da kuma shugabannin tafiyar da kamfanin nika mallakar gwamnatin kasar an da ta rage musu kudaden albashi domin yaƙi da cutar covid-19 a faɗin kasar kamaru baki daya jaridar kamarun tribune ita kuma cewa ta yi sanadiyar bullar annobar covid-19 a kasar kamaru ma ma'aikata da dama ne yanzu haka suka rasa guraben ayyukansu a fadin kasar jaridan guardian post kuma ta yi mana bayani ne kan yadda shugaban kasar jamhuriyar kamaru yake shan matsin lamba daga gwamnatin amurka wajen ganin cewa dole ne ya sako 'yan jaridar da ya rike a gidajen yarin kasar zamu kamala kammala shan jaridar namu ne wannan makon da jaridar intergation an da ta hango mana cewar babban bankin tsakiyar afirka yana tangantangal tun da annobar covid-19 ta shigo duniya baki daya mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru sauraro wannan ya kawo mu shirinmu na ƙarshe darussan ramadan sunana daga farko dai sunana ismail muhammad to azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gabarin sha da sha'awar ciki da ta waje muhimmanci shine kamar yadda allah ya faralanta a kanmu wato kuma da zama tare cikin salama cikin yadda allah ya hukunta wa al'ummarsa cewa a daina ayyukata ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa 'yan uwa da musulmi gabaki daya eh, darussa shine kamar abubuwan da allah ya hana in aka bi su wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura wato za su in aka ɗore da yin su duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi da munanan ayyuka wannan shi ne nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka rike su aka ɗabbaka su to alal hakika za a zauna lafiya da kowa da kowa ma duniya gaba daya assalamu alaikum warahmatullah na haruna uba alasan mai kilishi to shi dai azumi ma'anarsa shine kamewa daga barin ci da sha da sha'awa na farji mutum zai kame daga waɗannan abubuwa da ma wasu abubuwan daban waɗanda su kuma amurin ne ma'anawi wato ma'ana ne na eh, al'amari ne na ma'ana kamar nisantan kallo na haramu ko ainihin furci da haramu ko zuwan wurin da bai dace ba duka wannan ba wai kamewa daga barin ci da sha shine kadai azumi ba waɗannan abubuwa su ma suna ɗaya daga cikin abin da ake so su yi azumi ba wai barin ci da sha kawai ba saboda azumin ya amsa sunan azumi azumi yana da muhimmanci saboda akwai darussa da yawa da suke cikin azumi da farko dai kamar yadda allah ta'ala ya faɗa shi azumi yana koya tsoron allah domin idan mutum yana azumi ba wanda ya san yana yin azumin nan sai shi sai allah da ya yi shi zai iya zuwa ya sha ruwa ya ce azumi yake kuma dole a yarda don ba a gani ba to amma zai ki saboda Allah to shi azumi daga cikin darussansa da abin nan ɗinsa yana koya tsoron Allah da kuma haƙuri wajen bin Allah mutum zai kame tun daga ainihin huduwar alfijir har zuwa dare bai ci ba bai sha ba saboda Allah to azumi yana koyar da haƙuri wajen bin Allah da aka muka kawo ƙarshen shirin nan na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar amurka ni nasiru da mailika da na gabatar da shirin ki muku ban kwana wassalamu alaikum Bonjour au micro et